Wannan gwabzawan dai da 'yan sandan suka yi ya faru ne a dutsen bagale da ke karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa, inda suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda sama da shida, waɗanda suka addabi al'umma mazauna yankin Yola ta Kudu, Yola ta Arewa, Haɗama da Giri har ma da Fufore, wasu daga cikin ƙananan hukumomi da suke tsakiyar jihar Adamawa, inda rundunar 'yan sandan suka gabza tsakanin su a cikin dajin da ke zama babbar maɓuyar 'yan ta'addan da suka addabi jihar Adamawa ga baki ɗaya, suka ko gabatar da gawawwakin nasu gaban 'yan jaridu, kamar da yadda kakakin rundunar na 'yan sandan jihar Adamawan SP Suleiman Yaya ya ya shaida mun cewar. Mutane ne wanda sun addabi anguwan shagari kole da kuma Yoldefate a nan karamar hukuma Yola ta kudu inda jami'an 'yan sanda tare da taimakon 'yan sa kai musamman 'yan tabbitar fulaku suka kai musu farmaki domin kwato wa'inda suka yi garkuwa da su a nan dutsen bakale wa'innan su sahaban bindiga ne ya sa har suka riga mu gidan gaskiya. Baya ga gabatar da waɗannan gawawwaki guda shida da rundunar 'yan sandan suka yi nasarar kashewa a wannan artabun sai kuma aka sake gabatar da wasu 'yan ta'addan waɗanda suka yi garkuwa da wani yaro ɗan shekara takwas suka ko amshe wasu maƙudan kuɗaɗe a hannun iyayen yaron wadda yawansu ya kai har miliyan biyar da dubu saba'in da uku ɗaya daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da yaran. mai suna Abdulrahman Abubakar ya ko shaida yadda lamarin ya faru. Shekara talatin da ɗaya. Eh mun wani mutum ne. Kamar tsawon wani lokaci ne kuna biyan mutane a wannan lokacin ne muka yi kuma wannan lokacin ne mu sake nawa ko karba mun kare miliyan biyar ko nawa ne ya kuma Mu biyar ne. Ni dai an ban dubu ɗari tara. A ɗaya ɓangaren 'yan ta'addan kuwa da rundunar 'yan sandan jihar suka gabatarwa a gaban 'yan jaridu akwai ma masu garkuwa da mutane da bindiga wadda suka yi nasarar kama su na koyi nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin su mai suna Hassan Iro wadda ya shaida min cewar ba wanda na kama an kama ni a gida ne na bada bindiga. To ka ce ka kai shekara biyu da ka fara. Eh za ka da ka kama? Eh mutum biyu ne na kama. Nawa nawa ka karɓa a gurin? Na karɓi dubu ɗari biyar farko na baya kayan nan kuma ɗari shida da hamsin ni da abokina wanda mai bindigan ɗi wanda ya bani ajiyan bindigan ori. ha ilau dai da rundunar 'yan sandan jihar sp suleiman yaya guroje wadda ya tabbatar da cewa sun koyi nasarar kamo waɗannan kasurgumin 'yan ta'addan ne a karamar hukumar hong duk a tsakiyar jihar adamawan. ko yaron da suka je suka yi haɗaka suka yi garkuwa da yaron ɗin a cikin karamar hukumar yola ta arewa tare da nufin a neman kuɗin fansa kuma bayan suka ɗauki yaron sai suka kai shi wani hotel ana barasa hotel hotel wanda yake maraba mubi a cikin karamar hukuma na hong suka nemi iyayen sanda suka tara kuɗi suka biya miliyon biyar kuɗin fansa. sun ko gabatar da su da makudan kudade da yawan su ya kai naira miliyan hudu da dubu saba'in da kuma wasu bindigogi kirar ak-47 hada ma da wasu adda da kuma wasu ƙananan wuƙaƙe a jihar adamawan lado salisu muhammad garba muryar amurka daga adamawa a najeriya